الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار النووية زام تاشي باب إنكاره باب باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع wannan zai zo majalisun mu na hamsin da bakwai insha Allah ta'ala a cikin littafin in ba mu manta ba a baya malam ya ce mana babu ma ya kulu fil masjid shine babi na 21 a cikin littafin to wannan babun kuma shine na 22 malam sai ya kulla shi akan can ya ce me ya kamata mutum ya rika faɗi a cikin masallaci ya faɗa mana karatun alkur'ani karantar da alkhairi zikirin Allah abin da ya kunshi kamar tasbihi ga Allah takbiri ga Allah hailala salatin manzon Allah su sama istighfari duk waɗannan su ne ake son a raya masallatai da su to yanzu kuma sai ce babu in karihi wa du'a'ihi babun abin da ya zo yadda manzo Allah sama ya ƙi ko kuma shi musulmi ake son ya ƙi wa du'a'ihi kuma ya yi addu'a alaman yan shudu dallatan fil masjid ga mutumin da ya miƙe ya zo yana giya a masallaci aw yabi'u fihi ko kuma ya zo yana kasuwanci an umarci musulmi wannan ha'un din ai al-muslim babu inkarihi ai babu inkaril muslimi wa du'a'ihi wa du'a'il muslimi ala man yanshudu dallata babun da zai yi bayani akan an umarci musulmi yayi inkari ya kima kuma yayi addu'a da duk mutumin da ya tashi yana cigiya a masallaci ya masa addu'a du'a'ihi ala ba du'a'ihi li ba kaga du'a'ihi ala ya masa mummuna addu'a ko mm. shine da'autu da'a alaihi da'a alaihi ya masa mummuna addu'a to malamai suka ce in an ce eh, menene ne yanshudu sai suka ce kalmar asalinta eh, kalma kalma kalma ce dai mai harfa uku filin fulati ne mai harfa uku ne na shada shidu sai ya zama mai nashdun ko ya zama nishdatun ko ya zama kuma nishdan eh? nishdan duk masdarin kalmar ne al'imam ibn al'ashir rahmatullahi alaihi a cikin annihaya fi gharib al-hadis ya ce ana cewa na shattu balla na shattu kaga yana na a ukunsa ko Na shattu bala fa ana na yi cigiyar abana abuna da ya bata fa ana shidu na zama mai cigiya idza tsalaftuha idan mutum ya nema in kana neman abinka da ya bata to sai a ce anta shidu fi'ilin sai a ce na shada nashada mudari'insa sai a ce shidu amma sai ya ce wa iza idza amma idan ka ce anshattu ka ƙara hamza ya zama haruffa hudu to ya zama kuma shine kana neman wanda yake da ita ku ga larabcin in ka ce na shada to ke kenan ka nema nashid shine mutumin da ya miƙe yana neman abinsa da ya ɓata shi kuma munshid wanda aikinsa shine anshada yunshidu inshadan shi kuma shine wanda yake neman mai abin ya tsinta mun gane ko da hausa mai muke ce musu duka dukkanin su cigiya ko mai neman kayansa yana cigiya sannan kuma idan an tsinta ana neman shi a bashi sunan mai ake yi shi ma sanarwa shi ma cigiya ake cewa ana cewa cigiya eh, eh. duk da ana cewa sanarwa amma dai ana cewa asali ana cewa cigiya to haka larabawa suka bambanta al’imamu abul abbasil kutsubi yake cewa shi ma na shattu ma'ana tsalaftuha kaga shi ma ya goyi bayan wannan na nema sai ka ce na shattu amma wa'an shattu ai arraftuha ina neman wanda ya batar nashi ya bata mm, ina cigiyarsa ka yanzu shi kake cigiya wancan kuma kana cigiya abinka yanzu kuma kana cigiyar mai abin eh. Shi ne har yake cewa larabawa wani mawaƙi yana cewa yusihu lin nab'ati asma'ahu isahatan nashidi lil munshidi kaga ya faɗi kalmomin duka guda biyu yace yusihu lin nab'ati ya ɗaga muryarsa yana kwakwazo lin nab'ati lin nab'ati domin labarin da ya zo masa yana ba da wani labarin da ya zo masa yana ihu yana jiyar da kunnuwan mutane na shidi lil munshidi irin yadda mai cigiya yake ɗaga murya yana neman wanda ya tsinci abin shi ka ganin annashid a talib ko mai nema kenan mai neman kayansa almunshid shi kuma mai shi kuma almu'azzif wanda ya tsinta yake neman ina mai abin to kallo ne yana da tasiri amma al'imam ibn manzur shi a lisanul arab shi sai ya ce ana cewa na shada dhalla yanshudu ha nishdatan wa nishdanan ay talabaha wa arrafaha kaga shi sai ya ce da ana amfani da su in ka ce na shada kana neman wanda ya tsinta kayanka in ka ce na shada kana ka tsinta abu kana neman ina mai shi da ana cewa in ji al'imam abu ibn manzur to wannan yana da tasiri a fiqhu domin akwai malaman da suka tattauna a kan shin halas ne idan an tsinci abu a sanar a masallaci saɓanin maganar da ake yi ta cewa ina kayan cigiya suka bambanta tsakanin cigiya da sanarwa har a gidajen rediyo haka suke cewa ko filin cigiya da sanarwa to wannan yana da tasiri har a larabci kuma ya shiga ya tasiri a cikin fikihu shin akwai bambanci tsakanin mutum ya tashi a masallaci ya ce don Allah waye ya ga wayata yana da bambanci da wane ne ya manta da wayar shi ko kuma wanda ya manta da wayar shi ya zo ya yi bayanin kalarka a wajen ladan misali suna da bambanci ko ba su da bambanci to wannan lura ita ce ta da cin abin da suka su ababen da suka taimaka wajen samun wannan saɓanin mm. to kun ga wannan kenan so daga shi a wajen al'imamu ibn manzur mai lisanul arab abu ɗaya ne ana cewa na shada a matsayin ana giya ana cewa na shada a matsayin an tsinta ana sanarwa ina mai kayan ya zo yi bayani a bashi kayan shi shi bai bambanta ba amma duk da haka kuma ya kawo cewa akwai malaman da suka bambanta ɗin akwai wanda suka bambanta a rashin bambantawar shi ma ya kafa hujja da lura ya ce wani mawaki yana cewa wayu sihu ahyanan kama sama almubillu li sauti nashidi kama sama almubillu li sauti kaga wanda ya bata ko abin shi ya bata nashid kuma nan wa kenan wanda ya tsinta abinsa to kaga shi ne dai wannan to mu karanta hadisin روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله الإمام النووي رحمة الله عليه يتي من رواية عن صحيح مسلم رواية سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يتي ما أيكي صلى الله عليه وسلم يتي من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد duk mutumin da ya ji wani mutumi ya tashi yana cigiyar abin shi da ya bata a masallaci shine zalla falyakul ya ce la radda Allahu alaika kada Allah ya sa kada Allah ya da maka da abinka Allah ya batar da shi ya ta ƙara bata abin fa innal masjid lam tubna li hada annabi sama ya ce domin masallatai ba a gina su dan a zo ana cigiya ba to malamai sun tattauna akan sharhin wannan hadisin alal aƙalli akwai mazhabobi guda biyu su ne mazhabobin da suka fi girma akan fassara wannan umarnin na manzan Allah sallam da kuma hani game da yin cigiya a masallaci mazhabobi hudu hanafiya malikiya shafi'iya hanabila dukkaninsu su sai suka ɗauki akan cewa nahyu karahati ne an karhanta ba haramun ba ne suka ce ba haram ba ne makaruhi ne abin ƙi ne mazhabi na biyu an samu wasu babu shafi'iyyati wal hanabila wasu daga cikin malaman shafi'iyya da malaman hanabila su kuma sai suka tafi akan cewa nahyu tahrimin an haramta haramun ne mutum yayi to amma wasu malamai su kuma sai suka ce a'a za a iya kalla ne aka hana wasu daga cin malaman malikiya sai suka ce asali kamar al'imam abul baji a cikin almuntaka muntaka sharhul muwatta inasa ya ce abin da ake maksudin hana manufar ita ce rafu sauti fil masjid ɗaga sauti a masallaci shi yasa har wasu malamai suke ganin cewa hatta karatu ba a san je ana ihu a masallaci ana buƙatar natsuwa duk da kuma su malamai suka sun halasta amma Imam al-Bukhari mazhabin sa kenan a cikin kitabul ilmi a farko farkon sai al ya yi bayani akan cewa ya halatta daga murya domin karantarwa a masallaci to amma wasu daga cikin malamai su suna ganin ba za a daga murya ba hatta karatu a masallaci saboda girmama masallaci to sai suka ce maksudin da ya sa mazan sama yi wannan maganar shine hana daga sauti a masallaci da haka suka ce ya halasta waya ka ta wani na kusa da kai ka ce da Allah wani baka ga waya ta ba yana kusa da kai baka ɗaga murya ba wanda aka hana shi ne mutum ya ɗaga murya ko ya ɗaula a ɗaula ka a faɗa wannan shi ne aka hana amma na kusa da kai ka zo ka ce musu da Allah wani baka ga waya ta ba ba laifi ko kuma da Allah links ɗina baka gan shi ba ɗazu ko kuma da muka yi alwala a waje da Allah baka ga kaza ga wa ba suka ce ba laifi ba ne don kayi a cikin masallaci kuma hadisin yana nuna haka domin zama cewa man sami'a wanda ya ji kaga kaifa yusma sai an daga murya sannan akan na sahabbai na fassara haka na Umar radiyallahu anhu ya ji wasu mutane guda biyu suna suna magana a masallaci da karfi sai ce a kira su sai ce ku yan ina ne sai suka faɗi garin su sai na umar sai ji ƙauye ne sai ce lau ma min ahlil madinati la'auja'tukuma sai ce da ku yan binni ne a madinan nan kuke ku ɗaliban ilimi ne to da sai na fafasa muku jiki shine la'auja'tukuma shikenan sai na umar bai zane su ba to da wannan malamai suka fahimci ashe abin da aka hana shi shine ɗaga murya amma dan mutum ya yi a hankali ko ya yi mana kusa da shi magana suka ce ba laifi to daga nan kuma sai mas'ala ta biyu ita ce mas'alar sanarwa an tsinta an tsinta da yawan malamai sun haɗa su duka biyu ne ba bambanci tsakanin cigiya babu bambanci tsakanin sanarwar an tsinta abin da ake cigiya in dai za a daga murya suka ce duka ba a san ba a san mazhabin shafi'iyya su sai suka yi istisna'i sai suka ce banda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi cigiya a masallacin ibada ne cigiya ta sanarwa domin manzon sallama ai ya hana ai tsintuwa a masallacin harami da kuma gabaki ɗaya wajen da aka shata ake ce masa haram illa limun sai dai ga wanda zai cigiya cigiya ta sanarwa to su sai suka ware suka ce wannan hannun ko akwai shi a ko ina banda masallacin harami na makka shi an ware banda shi to waɗannan su ne al'unan a taƙaice dai abin da aka hana shi ne ɗaga murya a masallaci amma babu laifi abin ka ya ɓata na kusa da kai ka sanar da ka ce masa da Allah kaza kaza kaza kaza akwai rubutu da wani cikin eh, ɗaliban ilimi na wannan zamanin ya yi na masters ɗinsa a ƙasar saudi arabia ina jin jami'atul imam sa'ud a ƙasi aiki ne mai kyau ya yi sunan littafin nasa al-mu'amalatul maliyya fil masjidi wa suwaruha muatira al-mu'amalatul maliyyatu fil masjidi wa muasira wa muasira mas'alolin da duk suke da alaƙa da alaƙa da ciniki ko harka ta kuɗi ko ba na umbaka a masallaci ba wata matsalar da bai yi magana kanta ba daga ciki hadda matsala ta a ce akwai makaranta hadda a masallacin to ya halasta a shigo ga wani dan ofis nan a masallaci sai a zo ce ana yankan ana yankan form a masallacin ya halasta wani ya zo ya ce an sa littafai an sa littafi za a karanta sai ce ce to sai ce to kudin littafin kaza a tanar ya halasta duk ya tattauna kansu littafi ne mai matukar kyau al-mu'amalatul maliyya fi al-masjid wa suruha al-mu'asira na wani mu'az bin abdullah al-mahish eh, al-mahish to yi wannan rubucin akwai fa'idoji da yawa a ciki duk ya tattauna kan waɗannan matsalolin Allah ya saka masa da alkhairi وروينا في صحيح مسلم عن بريدة عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلي الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت أن شيء الوقت شيء يأتي يعني مصيح يأتي مكارن تاشي ساتيني زوا إن شاء الله ألا كيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين